من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن آلي بن وهب القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan daidai darasi na tara a cikin jerin gwanan karatuttuka da muke yi muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gabanin kuka zuwa da karatu akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu a wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin aramomi da muke da su wanda Allah ya jarabe shi da zuba barayi suka sata a gidansa yana neman addu'a daga wajen yan uwa Allah ya canja masa da abin da ya fi wannan alkhairi kuma Allah mayar masa gurbin wannan da abin da ya fi alkhairi za mu tashi da ikon Allah daidai kan babi na 61 a cikin littafin isnul muslim daidai kan hadisi kuma akwan babi na 62 daidai kan hadisi na 168 cikin cikin jerin gwanan karanta addu'o'i da muke da suka inganta daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina Allah shi sa mu wanye lafiya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله دعاء الرعد du'a'ur ra'ad malan yace addu'a da ake karantawa lokacin da aka ji abin da ake cewa araduwa ina ji shine asalin kalmar da hausa a raduwa shine irin tsawa haka ne ko yana ka ce tsawa wannan kara ne za a iya fahimta amma a hausar da na sani akan ce a raduwa haka ne ko a ce a radu kawai ko <laughs> eh to shi ina da fahimta da an fahimta wanda ya fi faruwa a lokacin da ake yin ruwan sama saboda addinin mu iya da tsari maimakon a barka ka ji an yi kawai ka zabga zagi ko ka ce kut gara sai a karantar da kai wata addu'a da idan kai da ikon Allah na farko za ka samu lada na biyu ka yi koyi da sunna sannan na ukun akwai wani sharri a ciki Allah zai kare ka daga wannan sharri da saboda a lokacin da muka ji kara a sama irin wanda ke faruwa na damuna ana bukata mu karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala hadisi 168 na'am سبحان الذي يسبح الرعد بحمده سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته wannan hadisi asalin hadisi ne da yake cikin motsa ta imamu malik rahimahullah juz'i na biyu hadisi na ɗari tara da casa'in da biyu insha Allah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi a matsayin hadisi ne mawqufi wato khabar ne da yake matsayin mawquf mawquf shine maganan sahabi marfu' maganan fiyayyen halitta maqtu maganan tabi'i zuwa ga atba'u na wanda suka biyo baya mafhum tayyib cewa abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu idan yaji an yi kara a sama yaji kara na aradu a sama sai bar tadin da yake yi in karantarwa yake sai bari in ganawa yake da sai bari shi abdullahi ibn zubair kenan radiyallahu an sai ce ladi sarki ya tabbata ga wanda yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wanda ar-ra'du wato ar-ra'du wannan ƙara ke tasbihi gare shi bihamdihi tare da yabo da Allah wal mala'ikatu haka mala'iku suna tasbihi gare shi min khifatihi saboda tsoron sa da suke yi subhanahu wa ta'ala a ƙa'ida wannan addu'a ana karanta ne lokacin da aka ji kara a sama na aradu sai a ce subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sarki ya tabbata ga wanda ar-ra'du ke tasbihi tare da gode masa mala'iku kuma suke tasbihi saboda tsoron sa menene masalin asalin kalmar ar-ra'du muka ce shine abin da ake cewa aradu ko araduwa wannan a hausance ne amma idan aka duba abun istilahan abin da ake ishara ga wannan sunan wani mala'ika ne annabi tsira da aminci sabbata gare shi iya zaune sai yahuda suka zo don su kure shi sai Allah ya bashi nasara a kansu kamar yadda kullum yake bashi nasara a kansu suka ce masa menene yake kara a saman nan wannan kara da ake ji a sama me yake kara sannan in wani abu ne yake aukarwa wani abu ne yake aukar da wannan sai ce wannan kara da muke ji a sama iya faruwa dalilin wani mala'ika ne mai suna ar sai kira mala'ikan da suna cewa shine ar-ra'adu tayyib bayan nan sai suka ce to karan da muke jifa sai suka ce iya rike da wata fitilla ce tare da wani abu kamar sanda in ya kora gajimare yana aiki wajen kora gajimare da girgije ne in ya kora lokacin da yake kadawa to kada gajimare da girgije da yake shine ke wannan karar sai suka ce to hasken da muke gani ba sai ce akwai wata bulala mai haske a hannunsa ko ka ce wani ice mai haske ko wani ice mai fitilla a jiki to in ya kada wannan ne sai ka ga walƙiya a sama so da shi wannan karan gaba ɗaya kawai girgije yake korawa dalilinsa ake jin wannan ƙara ɗin <laughs> to wannan ran da aka ce doke ka da wannan sandar kuma ya ya lalace Allah shi kare mu na'am babi na 63 insha Allah min adiyatil istisqa min adiyatil istisqa daga cikin addu'o'i da ake yi na al-istisqa na shayar da fari bi ma'ana lokacin da Allah ya jarabi al'umma da cewa babu ruwa ana so a yi addu'a don a samu ruwa to shi da ake karanta irin waɗannan addu'o'i don shayar da fari wato neman ruwan sama ya sauko addu'a ta farko اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مريئا مريعا نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل wannan حديث asali na Sheikh Muhammad na Imam Abu Dawud rahimahullah ne da Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ji gansa ya inganta cikin sahihu abi dawud a juz'i na farko hadisi na 216 fiyayyen halitta tsira da minti sabata gare shi ya karantar da mu karanta wannan addu'a a lokacin da ake neman ruwan sama in ma ka karanta kai kadai a babin addu'a bakin ka ya dauka a matsayin zikiri kana ta maimaitawa babu adadi sai yadda ka ga dama ko kuma ka dauka a matsayin ana sallan sha yadda fari a karanta wannan addu'a duk ya inganta ko kai a kashin kanka kai kadai karanta karantawa don roƙon Allah ya saukar da ruwa ko liman ya karanta muku a lokacin da ake sallan shayar da fari Allahumma askina yana cewa ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa mughisan wanda yake mai maganin kishirwa mari'an wanda yake mai daɗi mari'an bil'ain wanda yake mai ni'ima nafi'an mai amfani ghaira darrin wanda bai da cutarwa ajilan Allah ka ba mu ruwa da gaggawa ghaira ajilin ba tare da jinkiri ba bi ma'ana ajilan ghaira ajilin da gaggawa ba tare da jinkiri ba wanda ita ce addu'a da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya karanta da mu lokacin da ake shayar da fari a lokacin da Allah ya jarabi al'umma da rashin ruwan sama daga cikin abin da Allah yake taimaka musu ruwa ya sauka shine mutane su gyara alaka tsakaninsu da Allah yana iya yi wa aje ayi sallan shayar da fari mutum dubu goma Allah bai saukar da ruwa ba kai kadai sai ka yi addu'a sai Allah ya duba zuciyarka saboda ikhlasin ka da ta takawa sai Allah ya bamu ruwa kamar yadda annabi Sulaiman ya fito zuwa ga addu'an shayar da fari yana kama hanya don yin sallah sai ya ga tururuwa ta kwanta ta daga kafafuwan da sama tana addu'a sai ya ce mu koma gida jama'a suka ce me ya faru ya ce suqina bi da'awati ghairina an shayar da mu dalilin addu'ar wasu mu ba ba wasu mu sun roƙa mana da haka Allah ya shayar da mu akan tururuwa to shi yasa bawan Allah ɗaya sai yayi addu'a sai ayi kwana goma ana sallan shayar da fari ba a samu ruwa ba shi kadai in yace ya Allah ba mu ruwa sai Allah ya ba mu kamar yadda Muhammad bin munkadir rahimahullah ya faɗa tabi'i ne yana masallacin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a garin madina ya rayu bayan shekaru kaɗan da rasuwan manzon Allah shi ya zo masallacin ya zauna yace wata rada an yi fari mai tsanani a garin madina babu ruwa an yi addu'a an yi sallah an yi sallah Allah bai shayar da su ruwa ba yace sai wani mutum ya zo shi mutumin nan da ya zo masallaci shi kaɗai ba kowa ba aka yi sallan asuba ya koma gefe ta ambaton Allah rana ta fito ya tashi ya salatu duha raka'a biyu ce sai ya daga mina cewa bayan na sallar nafila ce wallahi Allah sai ka ba mu ruwa wallahi Allah sai ka ba mu ruwa Allah ce wallahi sai yi ruwan sama Muhammad bin Munkadir rahima ke cewa wannan a ina ji mahaukaci ne ka ce Allah wallahi sai yayi ce yana cikin addu'a ne ina ganin haukarsa kawai sai in yana ruwa. Ya ce to kuma ashe maganar babba ce ba yar karama ba kana ga mutum mahaukaci ne ya ce sai an yi kuma an yi ashe ya shiga cikin hadisi rubba ash'asa akbar law aqsama ala allahi la abarra za a ga kan mutum butu butu babu yadda yake amma in zai rantsuwa da Allah ya ce yau za a yi kaza sai Allah ya yi yace mutumin nan sai tashi ya fita ba kowa bane ba kowa ba kawai sai kama haya da gida yace sai na bi shi ko kai ba za ka bi shi ba ya ga gidan da ya shiga daga baya sai koma sai ya same shi ashe ba duku ne da fata iya nan yana ta dukanci yana zuwa gare shi ya sallama sai ce a bawan Allah wa alaikum salam ka zo a maka aikin dukanci da yace a ina so in ganka ne ya bari ya gama da jama'a sai ya yace bawan Allah kayi wani abu ne ina ga mahaukaci ne kai kuma sai na ga ruwa ya sauko wannan bawan Allah sai hankalin su shi ya dauka duk masallacin ba mai ganin sa shi kadai ne addu'a ashe wani ya gaishe shi kuma bai so abin da zai yi wa Allah wannan adam ma ya gani ka duba bayan Allah masu boye aiki wai mai dalili kar ka ga addu'ar ka ɗauka shi na kwarai ne alhali shi ya ɗauki kansa ba na kwarai ba to kaga in aiki ya ɓaci ko zuciya ta ɓaci sai ga mutum na banza ne shi kokarin sa ka ɗauka shi na kwarai ne su na kwaran kuma ba da su ne ka ce na kwarai ba suna ma boye aikin alkhairi don kada kai san su na kwarai ne su Allah ne suke so ya sheda ba kai ba yace sai hankalin sai tashi yace da ya tashi sai daga ya fara kwalla yace da kyan na gudun imamul Abdul dan gudu yana zuwa sallah muka dawo masallaci bai zo sallah ba aka kara zuwa sallah bai zo ba nace to ga mutum ya bar masallacin nan ne washe gari sai na koma gidansa sai bincika sai aka ce ai baban Allah tun jiya da ka zo ka kan kira shi kai magana ya da hankalinsa a tashe da ya shiga gida ya dauki kayansa har yanzu babu labarin sa har yau a duniya ba ƙara jin labarinsa ba hatta malaman hadisi suka dauki wannan a matsayin kalubale shin wane ne wannan bawan Allah an dai san shi a anguwar an san sunan sama daga nan ba ƙara jin ina ya rayu ba wai kada ya rayu gari ɗaya da jama'a da suka san zai daga hannu ya roki Allah Allah ya ruwa a dauka shi na kwarai ne shi abin da bai so kenan to yau al'umma sai ga mutum shi ba na kwarai ba burinsa ya za a ce shi na kwarai ne don haka in kana a ɗauka na kwarai sai ka zagi kowa don ka a ce na kwarai ne bilhaqiqa wannan barna ne shi gane na da na banza Allah ne yake shi yasa yace wallahu ya alamul mufsida min al muslim Allah shi yake gane wane ne na kwarewa wane ne na banza kuma yace wala tuzakku anfusakum a a'lamu ita takawa Allah ne san wanda ya mallake ta to su bayan Allah na kware suna tsoron kada a ce su na kware ne yau kuma wanda yake ba na kwarewa burinsa a ce ya fi kowa shi na kware ne wannan shine lalacewan aiki hikimar kawo wannan shi kadai da gano ya addu'a ruwan da al'umma ke nema bada samu ba dalilin addu'a sa shi kadai Allah ya saukar da ruwa to in a yau ne wani yawan nan addu'a in yayi wasa sai an sa ya bude shago na addu'a a sa wani dukkanin du'a wa ruka wa kaza kaza duk abin da ya dame ka ka zo ka kawai ka yanki receipt naira dubu goma sha biyar ka matsa gaban sai maka addu'a ya shafa kai tofe ka gara shiga fita shi yasa Allah wata kila bai bayyana irin waɗannan ba dan ana gani in aka yi wasa mai da karfin imani shikenan yanzu an ga buɗe mashagodo kamin ruka wa du'a wal ilaj ayi taken wani gaya wa jini na wuce daga an ruka za a amsa ka ga receipt tukuna da sharadi babu adaban sai dai kawai ka biya cash ko ba a karban check kuma ba zai addu'a ba sai ka zo da receipt din ka biya ya duba an buga staff ko kuma a buɗe akawun sai ka je ka sa kawo tela ya maka addu'a sama su waɗancan na ƙwarai sun yi maɓuya suke yi Allah shi samu wanye lafiya na'am اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا wannan hadisi riwaya ne na Imam Bukhari rahimahullah juz'i na farko hadisin hudu. muslim juz'i na biyu hadisi na ɗari uku ɗari shida da goma sha uku annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yi addu'a da allahumma agithna allahumma agithna allahumma agithna wato allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu yana maimaita wannan addu'a sau uku sallallahu alaihi wasallam ita kuma dalilin addu'a ɗin tana da kissa yana masallaci ne yana sallah yana kudubar juma'a sai wani baragadan gawai ya zo shi al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa in kana so ga jahilci da ban samu ba kauye sai kai hakuri ko kuma akwai ba kauye hakuri ni ma ba kauye ne kawai sai yazo sami fiye Allah kan mimbar yana kuduba sai yace kai annabi gashi Allah ne aiko ka gashi ka zo ka babu ruwa amfanin gona ya lalace dabbobi suna mutuwa hanyoyi sun yanke ma'anan yankewa harkar kasuwanci ta tsaya saboda babu ruwa in Allah ne ko ka roki Allah mai neman ruwa anas bin malik radiyallahu anhu ke cewa annabi Allah ya daga hannu yace allahumma agithna allahumma agithna allahumma agithna yace bai sauke hannunsa ba sai muka ga taki hadiri gabanin ya ta kafa uku sai ga hadiri sai ga ruwa ya sauko balarabe ko yace to an gama sai tafi abun sa shikenan sai ci gaba da khutuba <laughs> kaga wani zai ce to me yasa tun da bai mana ba to amma komai da ka'ida ake yi akwai abin da Allah yakan jinkirta shi don ya zama aya ga mai imani inda haka kawai addu'a baka ma san shi ba ma wanda ya sani amma yanzu zahiri ne ko ba shi ya zo kawai ce jama'a bari ku ga zan yi addu'a a yi ruwa ba in yace ku zo ku ga zan yi addu'a a yi ruwa sai zama sihiri ko dabo dan shi da mai tsoron Allah zai ba ce ku zo ku gani haka kawai zai wani lokaci bai ma san yayi ba sai abu ya zama aya ce da Allah kai baka sani ba wannan ba da kawai ko sai ta ci gaba da khutuba to shine dalilin wannan hadisi na Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna a babi na uku nan gaba za mu ƙara magana akan ƙarshen hadisin insha Allah ta'ala na'am Allahumma asqi اللهم اسق عبادك اللهم wa عبادك وبهائمك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت wannan hadisi riwaya ne na imamu abu da rahimahullah juz'i na farko hadisi 218 fiyayyen halitta yakan kara addu'a da Allahumma maski ibadak ya Allah ka shayar da bayinka wa baha'imaka da dabbobinka wanshur rahmataka Allah ka watsa rahamarka huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ma'ana rahama a wuri shine ruwa wa ahayi baradaka almayyit kara yadda garin ka wanda yake matacce ma'anan mutuwa shine kasar da babu ruwa a kanta a kuma damuna tana bukara don ita ce matacciyar kasa wannan addu'o'i yana iya karanta a lokacin sallan shayar da fari dukkaninsu ko a lokacin da kaga babu ruwa ba a kira sallar shayar da fari ba kaga akwai bukatar kai addu'a to kana iya karanta a kashin kanka don Allah ya ba al'umma ruwa me yiwa Allah maka bai da ta ni'ima in kai addu'an sai Allah ya shayar da mu dalilin addu'arka na'am babi na 64 insha Allah addu'a idza al-matar addu'a idza al-matar addu'a da yake idza ra'a al-matar kenan idan ya ga ruwa kaga ya roki ruwa idan ruwan ya sauko ma akwai addu'a da ake bayan ya sauko idan ana ruwan sama yana addu'a da cewa me اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا wannan hadisi riwaya ne na bukhari tare da fatuhul bari juz'i na biyu hadisi na 518 yana cewa allahumma ya allah sayyiban ka saukar mana da mamakon ruwa amma nafi'an mai amfani kamar ruwa mai yawa amma ba mai yawan da zai halakar da mu ba a'a mai yawa mai amfani don akwai ruwan da yake halakar da al'umma akwai al'ummar da allah ya halakar da ita da ruwa sunaka ba mun roƙi ruwa mai yawa mai halakar ba sai dai ruwa mai yawa amma mai amfani mafuru tayyib na'am sai babi na 65 insha Allah ta'ala azzikru ba'da nuzulil matar azzikru ba'da nuzulil matar ambaton Allah bayan ruwa ya sauƙa a lokacin da ake ruwan ba kai ta maimaita Allahumma sayyiban nafi'an ba sai kafa ne ba zikiri ne na sauƙar ruwa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma Allahumma sayyiban nafi'an idan an kammala ruwa ya dauke kuma sai ka ce mutirna mutirna bi fadlillahi wa rahmati mutirna bi fadlillahi wa rahmati ba na ji sosai mutirna bi fadlillahi wa rahmati mutirna an mana ruwa mutir kaga wannan fi'ili ne ma na din shine naibul fa'il amma na ruwa bi fadlillahi anan kaga ya zama harafin jarri da mudafun mudafun ilayhi amma na ruwa da falalan Allah wa rahmatihi tare da rahmatsa subhanahu wa ta'ala dalilin wannan kuma hadisi ne riwaya na bukhari juz'i na farko hadisi na 205 da muslim juz'i na farko hadisi na 83 fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace Allah subhanahu wata'ala ya ce a matsayin alhadisul qudusi yace hunaka man asbaha mu'minun bi wa kafirun bil kawakib akwai wanda ke wayan gari yana mai imani da niyya kafirce wa tauraro taurari kenan a sama yace man qala mu'irna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wanda aka yi ruwa sai yace an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa wannan yayi imani da Allah ya kafirce wa taurari amma wanda kuma ya ce a tauraro kaza da kaza da kaza suka yi ruwa to shi ya kafirce wa Allah imani da tauraro mafhum tayyib ka wannan shine kissar hadisi din imani da Allah yana kuma kafirce wa tauraro cewa ba shi yake ruwa ba shi ma tauraro bawa ne daga cikin bayan Allah makhluq ne min makhluqatillahi azza wajalla halittaccen abu ne daga cikin halittattun ababen da Allah ya halitta subhanahu wa ta'ala zaka mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa zaka an gama ruwa na addu'a ke karantawa wannan addu'o'i ba ki burutsu bane jama'a so ake murka aiki da su ko da ka haddace yanzu damuna na dawa sai ka dauko littafin ka ajiye hisnul muslim a ka'ida yadda baka rabuwa da ki din ɗakinka a matsayinka na goro first class zai mallaki ɗaki ko kuma ba ka rabuwa da ki din motarka a matsayinka na mai mota to haka ake bukata kada ka rabu da littafin hisnul musulun muhimmancinsa ya fi ki mota ya fi ki ɗakin goro mafhum tayyib ɗafin da muke gana da wani bawan Allah a nan muna tare da yan uwa sun zo ziyara wasu daga cikin ɗaliban yan uwa da suka kammala jami'atul islamiyya sai wani ya zo shi wannan baka kidin bai da amfani haka ya ce kwanta dakin sa Allah ya jarabe shi da matsala na jinnu yana cikin ɗaki yana bacci ya kulla daki suka dauke suka kai shi canjeji suka yada kuma dakin ba bude shi ba aka zo a gida shiru aka balla kofa aka samu baya cike kuma ya kulle ta ciki yace farka da ya tun zafi yana bacci kawai da ya farka ya san ana ya kwanta kawai sai gan shafi a filin kwallo akan wata kasan gawa kwance to ka ga shi musulmi ya yi wannan amfani yace da ya rike ayatul kursi yanzu da ikon Allah mun ya zama tarihi yace da ko mota yake tuka kawai sai ya ga wata aljanna a gaban sa cikin mota zo har kan ta zauna daga ya karanta ayatul kursi sai ta bace to me amfanin kirin su shi sa goro fi hisnul wusul ya fi ki ɗin ka amfani a sun da muke gana da su ɗan uwa malam mansur su malam abubakar muhtar futuk ya zo ya zarga ce wallahi abin da ke faruwa da shi ke da amma da ya rike ayatul kursi abin yanzu ya zama tarihi <laughs> to kaga kidin ba ma kidin ma an barka da kidin ma an cire ka dakin kuma dakin na kula da shi shi yasa littafin hisnul muslim da waɗannan addu'o'i da ke cikin sa duk wanda ya wasa da su zai shafa sa ruwa Allah ya kare mu daga wannan ya shafa gemun sa ruwa na'am min adiyatil istisha min adiyatil istisha daga cikin addu'o'in roƙon Allah ya tsagaita ruwa in ruwa yayi yawa kenan dan ruwan ana iya ba ku ya fi karfin bukatanku idan aka saukar tun kasa na sha ka ta gama sha sai dai da shiga sai ga yana ta taruwa iya taruwa tun kana ganin sa ya iya da shi har ya daina har kaga ya fara kamo idan sawu har kaga ga ya fara kamo gwiwa tun kana koran sa sai ya fi karfin ka sai ya ya fara kamo kunkumin ka sai zai gabar da nan ta za a yi jama'a da ke gidan su tsira shi gidan ba ka tasa to shi kansa al'umma abin da take so in yi yawa Allah yana iya halakar da ita da shi yanzu ruwan da kuke so sai Allah ya ba sai yayi yawa yanzu Allah zai jarin yan Najeriya yana so a musu irin halakarwa ne ce, wallahi sai a yi ruwan kuɗi tun kana ana yana dirka kan kana ɗiba har ya zo ya danne kai kashe ka to ya zaka yi buhun kuɗi ne kawai za a yi ta yin nerori ko kuma a yi ta kawo bandir bandir na naira dubu dubu sun ta dukan kai kana ɗiba har ka rika tara ya zo duk ya binne ka a daina ganin ka kuma ka mutu a cikin gudun ko baka ci ba to me za a yi ba shi kenan ba al'amari ya lalace kenan to su ruwa an kana so sai Allah ya halakar da ruwa <laughs> so raka idan ruwan ya yawa ana so a roki Allah ya tsagaita sai a karanta wannan addu'a me za a ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والذراب اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر wannan hadisi shine hadisi na baya da na ce ku rike shi sosai in kun duba hashiya za ku ga namban hadisin a can bukhari da muslim shine anan kun kula da haka a wanda muka karanta na Allahumma fi ibadaka wa ba na Allahumma agifna Allahumma agifna namban hadisin shine namban wannan hadisi a Bukhari da Muslim da nace ku rike wancan hadisi din to wannan ita ce karashin girsaf wannan balaraben kawai da ya roki ayi ruwa sai aka yi ta ruwa juma'a ruwa asabar ruwa bai dauke ba lahadi bai dauke ba litinin bai dauke ba talata bai dauke ba laraba bai dauke ba alhamis bai dauke ba har juma'a ta zago shi kuma yana jira juma'a sai ya zo ya sake da bayani don ruwan an yi kuma ya yawa shi ya yi roƙi a ruwa kuma bai ce wanda iya bukata ba sai kawai aka roƙi ruwa karshen ka kaje kasuwa to kasuwa ba ta fita gona kai noma zuwa gona ba zai yi ba me kiwo bai isa ya fita kiwo ba kowa ba abin da yake iyawa a gida yake zaune saboda ruwa sati guda ana ruwa sai na za ka je ka waye zo kasuwa da aka dawo juma'a sahabbai suka fito a ruwa suka zauna ana fara kuma ba sai wannan balarabin kawai ya sake dawowa yace manzo Allah ka ce kai Allah ne ko ka roki Allah Allah mana ruwan yayi yawa ka roki Allah ya dauke ruwansa ka roki Allah ya dauke ruwansa ruwan yayi yawa ba ma bukata yanzu shine Allah annabi yace Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر سيف الونا da ya addu'ar sai Allah ya dauke ruwa dama ita addu'a ce ta dauke ruwa shine Allahumma hawalaina ya Allah kai ruwan a kewayen mu ba a nan ba bi ma'ana mu nan ya koshe mu kada ka ce dauke duka sai ka ce to Allah ya ishe mu sai a ba wanda ba su da shi shine hawalaina wanda ba su da shi a cikin masu bukata Allah ya kai musu wala alaina kuma ba a kanmu muke so ba a yi wa wasu wanda suke bukata mu wannan yayi a yanzu karkace ce kawai a dauke a'a Allah wanda aka mana yayi a ba wanda su ba su samu ba Allahumma alal akam ya Allah ayi ruwan akan al'akam akam ma ma'ana al akam ma ma'ana al akam me tudu zai iya zama tudu amma ba tudu kada yake faɗa ba shine asalin ƙasa da ake cewa jigawa shine akam wa da kuma azzirab shine kan duwatsu wa butunul audiya da kuma cikin koguna da farurruka wato ramuka kenan inda suke da bukatan tara ruwa wa manabiti shajar a kuma kai ruwan gindin bishiyoyi da ke bukata mu dai mutane wannan yaya sauran wurare kuma Allah a kai musu don bishiya ma na bukata dai ruwan ya koshe kai mai yiwa bishiyar da ke bayan garin ka ba ta samu ba wanda ita ce addu'a da ake yi lokacin da ruwa yayi yawan ana roƙon Allah ya sauwake shi mutane nawa Allah ya halakar da ruwa ko mutanen inda ne sai lokacin da Allah ya fara jarraba su da ruwa aka fara tun ana ruwan tun kuna roƙo har fa abun ya zama ya wuce iyaka kuma fara Allah Allah ya isa Allah ruwan nan ya isa a kai wa wasu Allah ki samu wanye lafiya babi na 67 yace du'a ru'yatil hilal du'a ru'yatil hilal addu'a da ake yi lokacin da ga jinjirin wata alhilal shine jinjirin wata imma ranar kamawansa na farko ko ranar kamawansa na biyu ko ranar kamawansa na uku shine yas'alunaka anil ahilla kwanaki uku na farko shi yake cewa alhilalu ranar da ya wuce kwana uku ya kai na hudu ya zama alkamaru huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal nuran to daga jingirin wata kai kwana hudu ya zama alkamar amma daya biyu uku yana alhilali don haka addu'a da ake in an ga jinjirin wata duba wata wajibi ne akan kowane musulmi yayi kokari musamman a Najeriya yana zama farzu kifaya amma yanzu saken da ake yayi yawa shi yake ƙara taimaka wajen saɓani a lokacin ganin wata ina ba wannan muhimmanci jama'a in ta kama ne mu rika yin gurub gurub don duba wata anguwa anguwa muhimmancin abun ya kai haka babu wani addini da ya ba wa jinjirin wata muhimmanci irin addinin musulunci salloli da muke iya da alaka da wata azumi da muke iya da alaka da wata aikin hajji yana da alaka da me da wata zakka na da alaka da wata cikin rukunan musulunci guda biyar guda hudu kai tsaye suna da alaka mai karfi da kallon wata me yasa za mu yi wasa da ganin wata in ka ga an fara magana to sha'aban ta zo karshe za a ce ramadana ko zulka'ada da zulhijja sun zo to a nan duk rikici yake kariya a sauran wani idan wata za ta yi kwana ashirin yau a ce safar ashirin gobe sai ka ce masa zulka'a safar jima'a ula ɗaya ga wata zai amince don bai ma san nawa take ba amma ranar da aka je kuma ramadan ta zo to kuma shine sarkin fatawa ya ce ba zai a gani ba in kuma wani ne kuma wanda yake so a gani bai gani wajen an ce ba a gani sai ce a dole a gani mana me zai ana a gani an saba gani ka'ida shine duk abin da za mu yi muyi da hujja kuma da ilimi kallon wata ibada ne ka daga ido ka kalla don ka gani ka fara irgi ibada kake a wurin Allah Allah zai iya baka lada guduma kake barwa wajen karewa al'umma addinin ta na'am addu'ar ganin jinjirin wata me yace ce الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله wannan hadisi riwaya na imam at-tirmidhi ne sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihu tirmidhi juz'i na uku hadisi 157 insha Allah yana cewa Allahu akbar in ya ga jinjirin wata zai ce Allahu akbar Allah mai girma Allahumma ahillahu alaina ya Allah ka jinjirantar da jinjirin watan a kanmu bil amni da nutsuwa wal iman da imani da tranquility da imani was salamati da aminci wal islam da musulunci والتوفيق دداتيوا لما hibbu zuwa ga abin da kake so rabbana ya mahalicin mu wa tarda kuma Allah ka yadda bi ma'ana ka yadda da ganin wata da muka yi rabbuna ya mahalicin mu wa rabbuka Allah kuma mahalicin ka ne Allah subhanahu wa ta'ala baka in an ga jinjirin wata wannan ita addu'a da ake yi mutane nawa ke wannan addu'o'i na zuwan ruwa da ana ruwan da ɗauke ruwan da kuma ganin jinjirin wata mutane nawa ne azkar ne da suka fita bakin fiyayyen halitta karanta su kare lada ne shi me yasa muke wasa ba mu da wanda za mu yi koyi da shi a duk duniya kamar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya samu a cikin shiryayyu din babi na 68 addu'a inda iftar saim addu'a inda iftar saim addu'a da ake lokacin bude baki idan zaka ci abinci ana bukata lokacin buɗe baki kai wannan addu'a son samu malamai sun kara wa juna ilimi akan za a yi ne gabannin a ci buɗe baki ko bayan an ci gaskiya magana mafi inganci abin da ya fi tabbatuwa gabannin ka sa abun buɗe baki a bakin kai lace kai addu'a sai dai in ka manta ko yunwa ta yi wahala yawa ko kishirwa ya yi yawa babu laifi a lokacin da kake ci kai addu'a amma son samu in an ce inda iya nufin gabanin ka shiga a wurin kuma manzon Allah yana asuwaki. aka ce inda kulli wudu'in gabanin ya fara yake yi an ce kuma inda kulli salatin yakan yi aswaki gabanin ya shiga sallah yake yi inda a cikin sallah ne to sai ya kabbara harama sai aswaki amma sai aka ce inda kulli salatin kuma yana yi ne gabanin ya fara sallah suna gabanin ka fara bude baki sai kai wannan addu'a da yana cewa me ذهب الظمأ وابتلت العروق ذهب الزمن وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وثبت الأجر إن شاء الله wannan hadisi riwaya na imam abu dawud ne Allah ya gafarta masa shek muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihul jami' juz'i na hudu hadisi na 209 insha Allah yana cewa zahaba zama'u kishruwa ya tafi wa butallatil uruq jijiyoyi sun sake sun jika sosai kenan wa sabata al-ajru insha Allah lada kuma ya tabbata in Allah ya so da yardar Allah lada ya tabbata wannan addu'a ke karanta ko kuma ka ce me Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay an taghfira li an taghfira li wannan hadisi ibnu Maji Allah ya gafarta masa shi ya kawo iya daga cikin addu'ar Abdullahi ibnu Amr radiyallahu anhu cewa shi yake yin wannan addu'a din ta farko fiyayyen halda yake wannan kuma Amr Abdullahi ibnu Amr ibn al-As ne yake yi radiyallahu anhu a cikin hadisi da yake ingantacce a cikin sharhul azkar juz'i na hudu hadisi na 342 insha Allah yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi rahmatika da rahamarka allati wacce wasi'at kulla shay'in ta yalwaci komai da komai an ta gafira li ya Allah ka gafarta mini sauran adoyi su suka tabbata a lokacin buɗe baki Allah ya ba mu ikon aiki da su babi na 69 a ramma addu'a qabla at'am addu'a qabla at'am addu'a da ake yi gabanin a ci abinci idan za a ci abinci ana bukatan a yi addu'a menene addu'ar idza akala ahadukum ta'aman falyaqul idan ɗayanku zai ci abinci in ji manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi sai ya ce bismillah bismillah sai ce bismillah wannan ita ce addu'ar cin abinci bismillah da sunan Allah فإن نسي في أوله فليقل إذن يمنت أدوى أفرقا فسيتي بسم الله في أوله وآخره سيت بسم الله في أوله وآخره ميميتا بسم الله في أوله وآخره بسم الله في أوله وآخره wannan hadisi na imam abu dawud ne da imam at-tirmidhi rahimahullah da yake cikin sahihu tirmidhi juz'i na biyu hadisi na 167 insha Allah yana cewa bismillah da sunan Allah fi awwalihi a farkon abincin wa fi wa akhirihi da karshensa in ka tuna gabanin ka ce sai ka ce bismillah sai ka fara daukar abinci kana ci in ku har ka fara baka tuna bismillah ba sai ka tuna tsakiyan ci sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farkon da karshensa sa mafhum tayyib sai kuma me addu'a ta gaba man af'amahu Allahu ta'ama falyakul man atamahu Allah at'ama falyakul manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace wanda Allah ya ciyar da shi abinci sai ya ce اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه إذا كنت أبنتي الله يباكى ko ka ci shinkafa ko ka ci tuwo in gauro ne kuma ya ci kyautar dumame ko sadakan dumame misali kyauta ne ake barwa ko sadaka ake ba su yanzu eh sadaka ne ko kuma wata relief agency ne ake dan ba su wanda ya saura ne zo na'am so idan mutum ya ci abinci kaddara ko menene ka ci ko da yake <laughs> wani ka zai iya cin biredi da kuma eh wani gwarin ya fi mata me cin daɗi zai yi wata da ba nauyin komai a kansa ba nauyin komai a kansa yi daga shi shi ne kamar aluja ne shi nasa nasa ne na wasu kuma nasu ne da shi a ciki ba da shi ba shi ko duk abin da ya samu gauru nasa ne shi kaɗai baya tarayya da kowa in kada ko da zai gaba gidan kuma ya gada dafa a ce tuwo a kawo ne ka ce a bari kawai sai ka fita ka je ka samu shinkafa ko na ɗari da goma ka ci shi kenan ka tashi ka tafi abin ka amma mai gida haka zai zo ci tuwon ƙarfin sa kenan inda mai ce ci go Allah to amma gogo inda mai ko danye zai ci ai ba sai an dafa ba Allahumma barik lana fihi ya Allah ka sanya mana albarka cikin wannan abinci wa at'imna khairan minhu ka ciyar da mu wanda fi wannan alkhairi duk musulmin da ya ci abinci sai ka roki Allah wanda ya fi shi alkhairi alkhairi kala kala ne na farko akwai alkhairi wajen albarka na biyu akwai alkhairi wajen gyara jiki na uku akwai alkhairi wajen samun lada na hudu akwai alkhairi wajen tsabar samun halal duk ya shiga cikin alkhairi wa atiyamna khairan minhu mafi girman alkhairi da ke bayyanuwa a zahiri shine mun ga sulami in ka roki Allah alkhairi in jima sai baka abinci da nama sai ka ci tuwo da nama yanka biyu in ka kara addu'a gobe kuma sai baka naman zalla da shi za a karya gidanka kuma <laughs> wani mutum Allah ya mace shi talaka aka ce masa wani ya ce ya ci nama ya koshe ce a layye ne aka ce ba layye ba ya ce ana ci nama koshi ba layya ba ya ce shi yanzu in ba layya ba zai yi a samu mutum ya ci nama ya koshi aka ce yana yiwa ya ce eh wai mamaki ya ce yanzu za a iya cin nama har a koshi ba a layya ba wani ya ce yana yiwa wani ya ce kai ya ce ko da yake duniya da fadi take ba zai da ya musu ba ya ce zai a samu wanda zai ce koshi <laughs> to za ka yi mamaki ne ka manta ba nan ko da ke bari mu bashi mu bashi a ran ba na'am ومن wanda allah ya فليقل وند shi nono sai ya ce me. اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وزدنا منه رواه الترمذي شيخ محمد ناصر رحمه الله ان كان cikin sahihu الترمذي juz'i na uku hadisi na 158 insha Allah wanda ya sha goro shi kuma sai ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah ka sanya mana albarka a cikin sa wa zidna minhu Allah ka mana kari a cikin wannan nonon kaga duk wani abincin duniya in ba nono ba sai a ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min Allah ka sanya mana albarka a cikin sa ka ciyar da mu wanda ya fi shi alkhairi amma in nono ne sai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah ka sanya albarka ka kara mana a cikin sa bai cewa ka caja da wanda ya fi shi alkhairi kaga a ran fulani sun dace kenan da suka yi riko da me da nono a zahiri abin da muke fahimta shine shi nono ya fi kowane abinci alkhairi shi ya sa shi ba a cewa ka canja mana da wanda ya fi shi alkhairi don an canja to ribas za a yi kuma ka'ida ba a so a je gaba a dawo da baya gaba kawai backward menene never forward ever to wannan shine ka'ida gaba kawai babu ja da baya to da ku haka ne in ka sha nono ka ce a canja maka to zaka da baye sai ka sha nono yanzu ka ce a canja maka kuma in an jima sai ka sha kunu <laughs> tambaya dai mai sauki me yasa dalili a zahiri banda abin da ya buya gare mu a zahiri menene yasa aka ce nono ya fi kowane abinci alkhairi na'am laisa bi dalil kalla wa alfu kalla na'am ya ce wai dalili dan adam duk wanda aka haifa da shi yake fara sha na'am da mi'raji shi aka fara bashi nono tayyib na'am na ji naka eh wannan ka dama bayan ka tuwo ma yana da amfani yake idan ka sai ka ci gero a rika ba biredin gero da tuwon gero da shinkafar gero duk yana da amfani wanda haka ya faru ba dasa matarsa ta haihu ba abin da yake nuna wanda sai kunun kawo an yi magana ya ce wai yana gyara jiki shi ko ba ya sha in an yi magana ya ce a da sami a soya mar kwai da dangane ne magana sai ta ce za ta ce ce a'a kunun kan wa mai dalili yana gyara jiki ta ce kai ba ka son jikin ka gyaru ne na amma na zan sinadaran da ke ciki daga cikin dalili mai girma amma ya dunkula maganar malamai suka ce akwai dalilin da ya sa haka nono shi kaifi biyu ne yanzu idan ka ce ina jin yunwa da tsanani sai wani ya shiga nan sai kawo maka ruwa zai maka maganin yunwa ba bai yi ba ka zo kuma kana cikin jin kishirwa tsanani sai wani ya kawo maka tuwon masara miyan kuka zai maka amfani ba zai maka ba me dalili saboda lokacin kishirwa ruwa ake bukata lokacin yunwa fa tuwo za kawo wani wanda ba nasa zai ga shi ma abun kyama ne wanda koshi ya masa na neman ruwa ya ga tuwo gaban faduwa yake yi saboda ba a bukata ya gani ba shi yake bukata ba a lokacin to shi nono kaifi biyu ne malamai suka ce shi yana maganin yunwa kuma yana maganin kishirwa kusan a duniya yana da wahala ka samu wani abinci bayan nono babu da wanda ya kai shi kan babu wani abincin da yake maganin yunwa ya maganin kishirwa sai nono idan ka sha shi in dai nonon ka sha ba wani sinadari aka sa ciki mai yawa ba to ba ka bukatan ka ci abinci ya wadatar ba ka bukatan ka sha ruwa ya wadatar shi a cikinsu akwai isasshen ruwa da yake tafiya da shi shi asalin irin take away ne da fadika komai da komai akwai duk abin da jikinka ke bukata na gina jiki akwai ruwa baka bukata ka sha da ruwan sai yake zuwa so zaka in ka sha sai ka ji ka koshi koshi ta bangaren ci kuma ka koshi ta bangaren sha so wannan shi yasa ya zama kaga iya da to amma me dalili saboda irin sinadarai na alkhairi da Allah ya hada a cikin sa mafhum na'am الدعاء عند الفراغ من الطعام الدعاء عند الفراغ من الطعام الدعاء da ake lokacin da aka kammala cin abinci gaba daya kaga wancan addu'a qabla ta'am ne gabannin a ce amma a wata riwaya an samu hatta wannan addu'a na nono ana yi bayan an sha haka na cin abincin ana yi bayan an ci bayan an kammala ana cewa me an gama cin abincin الحمد لله الذي أطعمني هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه ورزقني من غير حول مني ولا قوة من غير حول مني ولا قوة Sheikh Muhammad Nasir ya mulla ya gana cikin sai ku Tirmidhi juz'i na uku hadisi 159 insha Allah in ya ci abinci fiye yin halda kan yi addu'a da cewa alhamdulillahi allazi at'amani haza na gode wa Allah da ya ciyar da ni wannan wa razaqani ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da karfi daga gare ni ba Allah ne mai bayarwa na'am ko kuma ya ce me الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيبا مباركا فيه غير مكفيا ولا مودع غير مكفي ولا مودع ولا مستغنيا عنه ربنا ولا مستغنيا عنه ربنا wannan حديث رواه البخاري na bukhari hadisi ya 214 sai ya halta ya ce alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah hamdan yabo kasiran mai yawa tayyiban mai daɗi mubarakan fihi wanda aka sanya albarka a cikinsa ghaira makfi wala muwadda'in Allah ba a wakiltansa wajen azurtar da wani shine gaira makfi babu wanda ya ce Allah huta bari na kula da bayanka wajen azurtar da su ba zai yi ba ko zai yi to Allah ba a wakiltarsa wajen azurtar da mu wala muwadda'in ma ma'ana wada almuwadda wanda kuma ba a ban kwana da me da taimako daga gare shi babu wanda ya sai ce bukatun wajen Allah ban kwana misali wani ya ce yanzu gashi Allah ya sa yayi kuɗi zaka yanzu Allah ya rike kayansa amma duniya ana wannan me ba ka ce alhamdulillah tsakani da Allah me dalili bukatun ka magance su kamar Allah zai yi ka ce ba abubuwan da yake barwa ya daina saboda komai ya zama maka daidai wala mustaznayan anhu rabbana kuma wanda ba a wadatuwa gare shi mahalicin mu Allah subhanahu wa ta'ala na'am babi na 71 du'a'u dhayfi li sahibi at'am du'a'u dhayfi li sahibi at'am addu'an da bako yake yi idan ya ci abincin da wani ya bashi ka je gidan wani ka ci abinci ko ka je garin wasu wasu sun kawo ma abinci ka idan ka ci abinci matukar ba naka bane wani ne ya baka ka ci kai kadai ko kuka ci tare ba ana so karanta wannan addu'a da cewa Allahumma barik lahum fima razaqahum بارك لهم فيما رزقتهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم yana cewa Allahumma ya Allah barik lahum ka albarka fi ma razaqtahum cikin abin da ka azurta su da shi wa gafir lahum Allah ka gafarta musu warhamhum Allah ka musu rahama hadisi ne a na uku hadisi na duk lokacin da aka baka abinci ka ci sai kai wannan addu'a ka ka roƙa musu Allah albarka bayan nan ka roƙa musu Allah ya gafarta musu na uku ka roƙa musu Allah ya ji kansu shikenan insha Allah ka biya abincin da ka ci na'am sai kuma babi na saba'in da biyu insha Allah addu'a liman saqahu aw idza arada zalik addu'a liman saqahu addu'a da ake zuwa ga wanda ya shayar da mutum ruwa au idza arada zalika ko kuma wani yace bari in kawo maka ruwa tun bai kawo ba sai ka masa wannan addu'a din ko ya baka ruwa kana da biya sai wani ce ma ga wata kana bukata sai kamar wannan addu'a din kuma a ka'ida idan yi addu'a da nan abincin da na ruwan ana iya jaddada wanda ya baka zaka ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa qina lahum warhamhum ana iya bayyana ana iya boyewa in ruwa ne ko ya baka ko ya ce bari ya kawo masu kamar addu'a da cewa اللهم أطعم man أطعمني اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني واسق من سقاني wannan hadisi na muslim ne jizu na uku hadisin 126 yana ce Allahumma ya Allah at'im ka ciyar da man at'amani wanda ya ciyar da ni Waski ka shayar da man saqani wanda ya shayar da ni Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni kuma ka shayar da wanda ya shayar da ni na'am babi na saba'in da uku addu'a idza aftara inda ahli albayt inda ahli baitin addu'a idza aftara inda ahli baitin addu'a da ake idan kai buɗe baki a wajen ma'abota wani gida ko mutanen wani gida wannan na buɗe baki ne na baya kuma ya takaita ne ga kawai kowane irin abinci wannan kuma yana keɓantuwa da buɗe baki ne in aka baka sai ka ce me أفطر عندكم الصائمون أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وصلت عليكم الملائكة wannan hadisi riwaya na imamu abu dawud da imam ibnu majah da imam nisa'i Allah ya gafarta musu Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihu Abi Dawud da juz'i na biyu hadisi na 730 insha Allah sai ya ce afkara innakum as-sa'imun ana fasara ko da khabar ko da la ko da mustaqbal wato afkara indakum as-sa'imun masu azumi sun yi bude baki a wurin ku wa akala ta'amakum al masu nagarta sun ci abinci a wurinku nagarta wato mutanen kwarai wa sallat alaikumul mala'ika mala'iku sun muku addu'a wasallat ai addu'a ne wasalli alaihim inna salataka sakanan lahum ko aftara inda kuma sa'imun muna fatan masu azumi za su yi buɗe baki da abincinku wa akala ta'amakum al-abrar masu nagarta za su amfana da abincinku wa sallat alaikum al-mala'ika muna addu'a Allah ya sa mala'iku su muku addu'a duk da aka yi yayi babi na 74 دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر دعاء الصائم الدؤر ما أزمي إذا حضر الطعام إذا أبنتي حالستو ولم يفطر أما إيا أزمي بايا بقاتل شيء idan a gayyace ka misali walima kana azumi shari'a ta baka dama in azumin nafila ne in ka ga dama ka ci abincin in ka ga dama ka ci gaba da azuminka kana da zabi a kai mafhum tayyib to akan sa wannan babi ke magana idza du'iya ahadukum falyujib idan aka kirayi ɗayan ku zuwa ga abinci kamar na walima to ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan yana azumi to yayi addu'a shine falyusalli falyad'u kenan wa in kana muftiran falyat'am idan ya kasance muftiran baya azumi falyat'am to ya ci abincin wa ma'ana falyusalli ay falyad'u ma'anan falyusalli ay falyad'u to zai yin addu'a wannan hadisi ya takura amma asali an ba shi zaɓi ko ya ci abincin ko kuma ya addu'a ya haƙura da ce duk kana da iko inda azumin na fila ne mafo tsaye babi na biyar ma ya sa'imu idan sabbahu ahadun ma ya sa'imu idan sabbahu ahadun da mai azumi ke faɗa in wani ya zabga masa ashar akwai wanda za ga lafazin bakinsa ba abun da ya iya sai zagi shi zagi zai ta yin kutuma kutuma haka yake zubo su to idan kana azumi sai wani ya zage ka sai ka ce masa me inni sa'imun inni sa'imun inni sa'imun inni sa'imun wannan hadisi riwaya ne na bukhari tare da fathul bari juz'i na 4 hadisin 300 haka sahih muslim juz'i na 2 hadisin 806 idan aka ka wani ya zage ka sai ka ce inni sa'imun ne mai azumi ne inni sa'imun ne mai azumi ne a wannan ana so ka faɗa a bayyana ne shi ya ji wani ma da yake wajen ya je in ya ce ni ba na azumin ne ka ce a ni ban sani ba ni dai na san na azumi mai azumi an hana shi zagi kuma kai kana yi don sai ka ce in ni sa'imun ni mai azumi ne ka duk yadda wani zai neme ka da tsokara kana azumi kada ka amsa in dai tsokana ne na'am babi na 76 addu'a inda ru'yati baqurati samar addu'a inda ru'yati baqurati samar addu'a da ake lokacin da ga baqurati samar wato tumu a jeji wato lokacin da amfanin gona a ce masara ta fara goyo gero ya fitar da zangarniya nasa misali to lokacin da amfanin gona ya fito wake ya fito ga 'ya'yan a zahiri ya bisa ga alama 'ya'yan na ƙasa idan ka zo wuce ka ga amfanin gona ya kawo wata gaba da ya kai a girbe ko kuma ya kusa a girbe shi don amfaninsa ya bayyana a fili to sai karanta wannan addu'a shine bakuratis samar اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في مدنا wannan hadisi ya cikin sai muslim juz'i na biyu hadisi na dubu ɗaya fiyayyen halitta yakan ce Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka sanya mana albarka a cikin ƴaƴan itatuwan mun nan a cikin wannan amfanin gonan namu wa barik lana fi madinatina Allah ka sanya mana albarka a wannan garin mu ko wannan birnin namu ko wannan ƙauyen namu dan kai da daman ƙauyen ka shine birnin ka wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka a cikin sa'in wato babban kwanan awo kuna da sa'i so babban kwanan awu shine sa'in ku wa barik lana fi muddina ka sanya mana albarka a muddin wato karamin kwanan awu in kuma muddi na shari'a ne shine cikin hannu biyu na matsakaicin mutum wanda girman hannun bai yawa ba kankantarsa bai yawa ba kuma amfanin gonan da za a diba kada yi tozo kuma kar ya takura hannun kuma kada ya wangale da yawa haka sau ɗaya shine muddi haka sau hudu kuma shine sa'i ɗaya mafhum tayyib babi na 77 du'aul atash du'aul utas du'aul utas addu'a da ake na atishawa yin addu'an atishawa iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqidahu fasallim alayhi wa idza فأجب وإذا استنفاك فانسى وإذا اتصف من الله فسمه وإذا مريض فأدوه وإذا مات فاتبعه so da akwai addu'a da ake ta fiye yan halitta ya ce idza atasa ahadukum falyaqul idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah alhamdulillah idan kai atishawa tisha misali sai ka ce alhamdulillah shi wanda ke gefen ka ko dan uwanka ko abokinka ko ɗalibinka ko malaminka ko ɗanka ko babanka ko wa ko kane ko baffa ko kawu ko iyalinka ko mahaifiyarka ko yarka ko kuma yarka ko kanwarka ko gwaggonka ko ummanka ko ma wane ne matukar kuna tarayya addini sai ce me wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu sai dan uwansa ya ce masa ko sahibinsa wato abokinsa yarhamukallah yarhamukallah idan ka ce alhamdulillah na gefen ka sai ya ce yarhamukallah ma'anarsa Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama shine Allah ya ji kanka sai ce yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah idan yace maka yarhamukallah kai kuma sai ka ce me yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum kuma Allah ya kyautata al'amarin ku ko karshen ku wannan hadisi ne a bukhari juz'i na bakwai hadisi 125 insha Allah yahdikumullah wa yuslihu balakum Allah ya shirar da ku ya kyautata al'amuran ku al'amuran ku shine rayuwar ku gaba daya mutane da yawa ma ba su yi wannan addu'a ba wani ya ce alhamdulillah aka ce yarhamuka Allah ya ce rabbana wa lakal hamdu ayya kafza go ko bai kafza ba shi kuma wani ya yadda shawa ya iya alhamdulillah sai ki fada wani ya ce masa me yasa ga alhamdulillah ya ce na san in yi za su faɗi ɗayan in suka faɗi ɗayan kuma dole a son faɗi ɗayan ko ban yi ɗayan ba to ba sai alhamdulillah kamar sai rabu kalla kuma ka baro ba aiki ba to shine wa surrufi ba surrufi kawai sai ya yace don kana ce musu alhamdulillah na iya wannan to za su faɗi ɗayan kuma dole za a so ka mai da ɗayan to nan dubun sa zai cika to shine yace to shi sa ya yi shiru yace in yi shiru kuma ya magance duk abu to ga ba magance ba magance ɗaya ne shi ne a koya <laughs> yawwa in ba addini kuma in kai da za ce maka sorry sorry wai sorry zai ga cewa abin nan sorry zai ga kaga dai kalmar sorry eh ko excuse me duk suna wannan excuse me shi wanda ya ce yake faɗan wannan zai ce excuse me shi kuma wanda ya jin sai ce sorry ka kalmar sorry da excuse me ko da ni da kai na san dai ba mu da sabani cewa babu ladan akai wannan ba mu da sabani ina ga duk duniya mu sabani kan excuse me sorry babu lada wannan ittifaki ne don ba ka samu lada sai ka yi ibada wannan kuma bai hada alaka da ibada ba in kuma hausawan mu ne ba addini sai ce sannu dai sannu dai kamar da zaka ce assalamu alaikum warahmatullahi ne ce to barka dai duk ilhadi da yanka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu shine barka dai din sai je can ƙarshen sai ya gutsuro kuma sai ya yi ilhadi <laughs> to shi kuma ƙididi wanda bai dada Allah ne ban yi tashawa mai ake gaya masa babi na 78 ma ya ƙulu mm-hmm. ma yi ƙalu lil kafiri idha idha fa ma yi ƙalu lil abinda ake gaya wa ƙididi kididi a ƙasa idan yi atishawa menene kididi kafiri ai larabci ne idan yayi adashawa fa hamidallah sai gode la to ka san zama yau da gobe yana sa a koyi abubuwa kawai kuna zaune sai ce sai atishawa sai ce alhamdulillah ya me za ka ce masa yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu shi ba za ka ce kalla ba sai ka ce kuma Allah wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku kuma ya da al'amuran ku da karshen ku hadisi na malam Tirmidhi da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud rahimahumullah ne Sheikh Muhammad Nasir ya inganta cikin Sahih Tirmidhi juz'i na biyu hadisi na 354 ba za ka ce kalla ba kawai daga ce alhamdulillah kai sai ka dauko na karshen da zai bada sai ka ce kuma Allah Allah ya shirye da ku bi ma'ana ya musuluntar da ku wa yusbihu balakum ya da karshen ku duk kafirci mutum a duniya ba ma kyaman mu masa addu'ar Allah ya shirye shi duk kafircin mutum number one wanda muka fi tsana yanzu a duk duniya shine mustajeji duk duniya saboda babu wanda ya nuna adawa wa musulunci irinsa Sheikh Salman Auda Hafizahullah ya ce gaba da mustajeji wa musulunci da barna wata barnar da ya ko fir'auna bai yi ba don fir'auna yana kashe yara ƙanana maza ne amma baya kashe mata kuma baya kashe dattawa haka baya kashe samari amma musajiji babu wanda bai kashe ba cikin musulmai kowa da kowa yana kashewa so ko shi za mu yi addu'an Allah ya shirye shi babu asara a ciki ko da yaƙi da shari'a ta halattar da yaƙi ya tashi kashe kafuri to gara ka bar da awaya musulunta ya shi da auren Allah kai ma gare ka balle gare shi kamar wa'azi ya musulunta ladan da ke cikin musuluntarsa ya fi yaƙi ya tashi ya kashe shi so ka ashe kenan da'awa muhimmancinta ya fi kashe mutum ya musulunta shine buri don daman daga cikin abin da yasa aka shar'anta jihadi ma shine toshewan kofofin da'awa ta ko ina sun toshe to shine za ka bada izini a yaƙi don a buɗe kofa amma in dai kofar da'awa na buɗe to ba mai abin sayarwa kamar musulmi a duk duniya mu ne muke da addini da za mu sayar kuma za mu gaya duniya mu kalubalance ta ba ta da tsarin mulki ba ta da methodology ba ta da principles ba ta da justice ba ta da rikon amana a duniya da yake tsarin addinin mu wal haqqu ma shahida bihi al gaskiya shine abin da Allah ya matsa bakin abokin gaba da kan sai fada abokan gaban sun fada kafirai idan suka zo majalisin annabi tsira da minci safada gare sukan yi atishawa da gangan sukan yi suna fatan in suka yi alhamdulillah ya ce yarhamukumullah ya ce maka yarhamukallah su addu'a yarhamukallah suke so shi kuma ya ce wannan ba taku bane don sharadin a ce Allah ya ji kan mutum shine me musulmi shine sharadi wannan kuma da akwai illolin taka tsantsan da ake yi wani saboda tsabar zamantakewa kuma sai ga wanda ba musulmi sai kai ya je ta'aziyya ina Allah ya gafarta masa ya ji kansa mm-hmm. Mm-hmm. fa wannan akwai hatsari a ciki ba a cewa Allah ya ji kan mutum sai wanda ya mutu a musulunci ko da kuma mahaifin da ya haifi mutum ne sai dai kawai kamar suna da wajen kace kai sorry fa sorry sorry sorry excuse me sorry sorry sorry sorry kenan kai ta sorry din har ko rabu ya fi mutunci bai ba da ka je ka baro kanka aikin da ya fi karfin ka kawai sorry din nan haka ake kai sorry fa sorry i believe you feel this dey kai i feel it kai kai sorry sorry kai sorry sorry sorry sorry sai ka da sorry shi ke na sauki amma sai ka je ka shiga wani rigici sai kuma addu'an tafi karfin gwagware babi na tara. addu'a ulil mutazawwij addu'a ulil mutazawwij addu'a da ake wanda ya aure ba gauro ba shi wanda ya aure ake ba yanzu wani mutum da yake ba ta mara wannan addu'a ba a duniya bari ka ji ta ba a taɓa maka kai kuma ko an maka cuwa-cuwa aka yi baka da ba ana maka za mu ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba kama bace kai gauro ne sharadi malamai suka ce ba wanda mai ma auren sai an daura da gunna ake masa za ka ji ta kai ba a taɓa maka ba bari ka ji ta dole sai ka karanta ta barakallahu laka wa baraka alaik بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وجمع بينكما في خير wannan hadisin imam abu dawud ne da tirmizi da imam ibn majah sheikh muhammad nasir ayin na cin sahihu tirmizi juz'i na farko hadisin 316 fiyayyen halitta tsira da minci sabbata gare shi ce mutum yi aure sai ka ce masa barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alayka Allah yayi albarka akanka wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya hada tsakaninku da alkhairi kaga yanzu kai wa gauro sai dai kana nufin Allah da tsakaninsa da gauranci da alkhairi kaga suka da kofar da ta faru kai akwai rigiji a gauranci mutum ya za ce ya koma kasan da wanda aka yi barinsa da wanda ya kwana ɗaya ya koma da goro duka sun koma ne sun zo sun leƙa sun koma kawai saɓani shine adadin zuwansu amma duk komawa ne to yaya ne ne yaya ne ne na'am shi ne na ce bambancin lokacin da aka bata ne kenan kama ranke ka ce wanda ya zo wannan bai dade ba shi manjin su kenan wannan ya zo da wannan bai dade ba kuma shi wanda bai dade ba ya fi alkhairi da bai aure ba ya koma wajen Allah bai balaga ba ya da zunubi ko daya shi yasa sallan gawa da makaranta a karatun baya ba a ba sai Allah ya gafarta masa da dama an gafarta masa shi kuma goro ya zo ya rika ya batsa sa ya gani sa ya ji sa ya faɗa kuma ya koma ko bai auren ba kuma za ta yi Allahumma gafir lahu wani ina karba ta gida ba karba ba shi gara kenan wanda ya koma tun yana karamin kenan bismillah ar-rahman du'aul mutazawwij wa shira'i dabba du'aul mutazawwij addu'ar wanda ya aure wanda yake yi wa kansa shi wanda ya aure wannan shi zai wa kansa <laughs> wa shira'i dabba da wanda ya sai dabba a yau shine wanda ya sai ko a ce jaki ko doki ko raƙumi ko tinkiya ko akuya ko kuma wanda ya sai keke ko mashin ko mota don dabba da aka fi mato ma shine dabbar da ake hawa yau dabba ka dawo ita ce keke ko mashin ko mota in kana da arziki kuma ko jirgin sama na'am idza tazawwaja ahadukum imra'a in da yanku ya auri mace aw idza ishtara khadiman ko ya sayi wani boyi boyi mai masa hidima a gida falyakul sai ya ce اللهم إني أسألك خيرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وشر ما جبلتها عليه إذا متن أولئك ومسأمر يا جدا idan ya tashi shiga ɗakin ta akwai ladubban shiga su ne adabu zifaf kenan na farko wanda shiga zai yi alwala in yi alwala zai sai abun sha'awa mai daɗi ko wani 5 alive ko wani 15 alive haka dai mai zaƙi sabon yayi bayan nan sai shiga ɗakin ta yana shiga ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a amsa masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kama goshinta haka sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khairaha alkhairinta wa khaira ma jabalta alai da alkhairin da ka halitta ta ka dora ɗabi'unta akai wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsaronka daga sharrinta wa sharri ma jabalta alai da kuma sharrin da ka halicce ta akansa magabata suka ce wanda ya karanta wannan addu'a da ikon Allah ba zai ga sharri tare da iyalinsa ba ko ya ga jarrabawa ba zai wuce jarraba da za a yi jarraban kowa da shi hakuri ba amma babban baruwa insha Allah ta'ala Allah ba zai dora maka ba a gidanka a bayyana ke yi gauro amma ba wanda ya sai sabon buta baya yi ko sabuwar kujera gargaje ka sai da sabuwar kujera Ka za akwai wanda ba a raba rikakken gauro da su kaga buta cokali, gishiri siga hita idan ya rika electric stove da wata yar tukunya sai idan yi wani labule kamar ɗakin ɗaukar hoto sai tura duka baya in ya riga mana ka'ida sai an yi wannan sai a tashi a yi nafila a biyu bayan an yi nafila raka'a biyu yana gaba tana bayan sai ya juyo ya kalle ta sai ya ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma jama'a bainana ma ta bi khairin wa farriq bainana idza farakta ila khairin Allah yi albarka wa iyalaina kuma ka sanya musu albarka gare ni in za ka yi tsakanin mu ka hada kan alkhairi in za ka raba ba kan wani abu kan alkhairi wanda duk magabata asar ya zo cikin musannab na ibnu abi shayba rahimahullah aka suka yi bayan nan sai bata abin sha'awa ta sha in ta ki sha sai ya sha bayan ya sha sai bata da sha a ga wani ya nufi a can na ga duk shi su din ne na'am wa اشترى ishtara ba'iran falyakhudh bi وإذا sanamihi wa إذا ishtara ba'iran idan ko a yau ya sayi keke ko mashin ko mota falyakhudh bi sirwati sanamihi sai ya kama gaban abun hawa wal yaqul mithla zalik sai faɗi wannan allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa jarri ma jabaltaha alai in aka duba cds in da kawo na programs da suka shafi kan rayuwar mata da aure a musulunci na faɗi waɗannan da dubba a mafiya yawan programs a wasu daga cikin programs da aka yi wannan asar ya inganta cikin sahi na ibnu majah juz'i na farko hadisi 324 Allah ya sa duka dai gabanin ku mutu ku taba raya wannan sunna din don abu sai wanda Allah ya kira sai wanda Allah eh sai wanda Allah ya kira wanda Allah bai kira ba zai samu ba na'am babi na 80 da ɗaya insha Allah addu'a qabla ityani zawja addu'a qabla ityani zawja addu'a da ake yi yayin kusantan iyali ga magidanci wannan ma ba gauro ba na'am me zai ce bismillah بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا wannan hadithi riwaya ne na bukhari jizi na shida hadithi na ɗari da arba'in da ɗaya, musulun jizi na biyu hadithi na dubu ɗaya da da ashirin takwas. idan mutum zai kusanci iyalin sai ya karanta wannan annabi tsira da minji sabbata a gare shi yace in yuqaddar kuma waladun lan yadurruhu shaitanu abadan idan mutum ya yi wannan addu'a ya kusanci iyali sai Allah ya kaddara shigan ciki tsakanin su annabi ya ce har abada shaidan ba zai nasara kan wannan da ko yadin ba mafhumul mukhalafa wanda bai ba kuma shaidan zai nasara kan abin da Allah ya ba su na haihuwa wannan addu'a idan Allah ya kaddara haihuwa tsakaninka da iyali ta fi muhimmancin a baka naira biliyan ɗari addu'ar muhimmancinta don ba abun da kake nema kaman zuriyatan tayyiba ba wannan shi ne iya daga cikin matakan tarbiyya yin wannan addu'a da tun daga lokacin ka bugi shaidar idan mutum yakan kusanci iyalinsa bai yi basmala ya karanta wannan ba asar da dama sun bayyana cewa shaidan yana kwanciya da iyalinsa lokacin da shi ma yake kwanciya da ita aljanu suna kwantawa da matar mutum yana saduwa da ita yana yi wani aljani wani zabgege kasu shi ma yana yi amma kana karanta shi kenan sai ya bace a wurin kama ma kaddar a ce kana kusantar iyalinka aljani ma yana yi sai ka ga an haifi dan bangal habaru shi ba musulmi santa ba kuma shi ba kafiri santa ba sai ka rasa ina yake shi la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i bismillah da sunan Allah Allahumma jannibina shaytan Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibish shaytan ka nisantar da shaytan ma razaqtana a cikin abin da zaka azurta mu da shi da haihuwa wannan addu'a da Allah duk wanda yake da iyali kada ya wasa da ta babu wani matakin tarbiyya nan kusa da ya kai ta babi na 82 du'aul ghadab du'aul ghadab wato addu'a da ake lokacin da ranka ya ba ta fushi ya faru gare ka musulunci asalin musulmi na kware shine wanda yake iya controlling zuciyarsa in yayi fushi baya magana ta saba shari'a baya kazafi balle batanci balle ƙarya balle munafurci annabin Allah yake cewa laysa shadidu bis sur'a innama shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karfi ba shine wannan ana kokuwa yake kada mutane ba mai karfi shine wanda yake mallakar ransa a lokacin da ransa ya bace baya magana da ke saba wa shari'a shine karfin mutum to idan ranka ya bace ana so karanta wannan addu'a da cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من mutane biyu ne kamar yadda hadisi a bukhari ya bayyana juz'i na bakwai hadisin sai da muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da goma sha biyar su biyu ne ɗaya na zagin ɗaya suna zage zage sai ga ɗayan da ake zagi yana rama har jijiyan wayansa ta tashi ta yi jajawar annabi ce na san wata kalma law qala ha la zahaba an kuma yace da ya faɗi wannan kalma abin da yake ji na fushi da ya tafi aka ce me yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan la'ananne in ka faɗi wannan fushi da ikon Allah zai tafi in kuma ranka ya bata shari'a ba a so kai magana in wa'azi ne to kada kai wa'azin in tadi ne kada ka ba da labarin in hukunci ne kai alƙali kada kai hukuncin duka haramun ne a musulunci don in kai ba za ka yi daidai ba shi sa manzon Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut wa fi riwayatin aw liyasmut duk wanda ke imani ji maganar nan duk mai imani da Allah da gobe kiyama ko ya faɗa alkhairi ko ya shiru kaga wannan kenan yin shiru shine maslaha mafhum tayyib babi na 83 insha Allah ta'ala du'a man ra'a mubtalayan addu'a ga wanda ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi ko aka jarrabe shi da makanta ko da kurkunta ko da gurganci wani dai wanda ke da wata jarraba na cuta da ta bayyana a fili ko kuma kamar me <laughs> ko kamar me yawa kaci tsayyib faɗi mana su ji <laughs> in ka ga wanda Allah ya jarraba ko wani hauka da ta bayyana a fili sai ya karanta wannan addu'a amma malamai suka ce in ka karanta kada wanda kake karanta ya ji kai dai za ka karanta wa kanka ne Allah ya kare ka daga shi yanzu misali me iyali na so ya koma gauranci so duk abin da baka so ka shiga ciki in ka ga wannan jarraba sai ka roki Allah ya kare ka daga abin da ya jarabi wancan da shi duk abin da baka so kaga dai yanzu goro ba na sha'awar da zama goro har abada duniya da lahira zaka naga goro zan yi ne ga wani ustaz sai kada ka yayye yana ji shi ma abin ya shafe shi to mu ce kaga wani makaho kuturu gurgu ko wani mai halitta da ke abin tausayi Allah shi yake hukuntawa waɗancan ɗin ba laifi suka yi Allah Allah jarabe su ba jaraba ne da kai ba zai iya maka to in ba ka so Allah jarabe ka da wannan sai kai addu'a Allah ya kare ka daga wannan jarabawa da cewa me alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا sai ce alhamdulillahi godiya da yabo sun tabbata daga Allah allazi wanda afani ya bani lafiya min mabtala kabi daga abin da ya jarrabe ka da shi wa faddala ni ya fifita ni ala kasirin akan da yawa mimman khalaqa wanda ya halitta tafdilan fifitawa wannan hadisi a cikin sahihu tirmidhi juz'i na uku hadisi uku insha Allah duk wanda ka gani da jarraba wanda baka bukata sai kai wannan addu'a kasa kasa amma kada ya ji dan ka masa ya ji kuma zai ga ma ce shi ma ba laifi wa Allah ba sai kuma ya kuma ya addu'a ce kai ma Allah ya maka babi na 84 ma yuqalu fil majlis ma fil majlis addu'ar da ake a majalisi in an zauna idan ka zauna a majalisi na ilimi ne a'a mitin ake yi a'a gana kake da aminanka majalisi mai amfani ba majalisi na gulma ko batanci ko sharri ba a'a zaman da kake mai amfani ko ma a cikin aji na islamiyya ko a boko duk majalisi ne wanda dai kana wani abun da ke amfanar da kai ne عن ابن عمر قال وانا اثر دقى ابن عمر الله يكارى مسجد يتي كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد yana irga wa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi a majalisi ɗaya idan ya zauna yana gana da mutane mi ramin min qabli yana maimaita wannan addu'a kaman kafa ɗari kafin ya tashi duk zaman da yi ko baki ya karba suna gana yana karanta wannan addu'a ko ya miƙe a zama yana karantawa sau ɗari menene addu'a rabbi filli wa tub alayya innaka anta tawwabur innaka anta tawwabul ghafur wannan hadisi riwaya ne na Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Sheikh Muhammad Nasir wallahi inganta a cikin sahihi na ibnu majah juz'i na biyu hadisi 321 yana cewa rabbi gifirli Allah ka gafarta mini wa tub alayya ka karbi tuba na innaka lalle kai anta kai at-tawwab mai tsayinin karban tuba ne al-ghafur mai gafara wa fi riwayatin innaka anta at-tawwabur rahim ina ji wannan ne sace bakin alama akwai riwaya mai innaka anta tawwabur rahim lalle kai mai karban tuba ne ko mai jinkai ne duk wanda karanta yayi da ikon Allah babi na 85 kafaratul majlis kafaratul majlis kafara da ake yi bayan an yi zama a majalisi wannan addu'a rabbi gifili wa tub alayya zuwa karshe za ka yi ta maimaita a kasa ƙasa ne kana zauna a majalisin kafara majalis kuma lokacin da za ka miƙe ka bar majalisin annabi ya karanta da mu wannan addu'a duk wanda ya zauna a majalisi ya yawaita maganganu ko da da alkhairi ne a cikin mai yiwa kuskure na shiga ciki sai ya karanta wannan addu'a shi yasa za ka ga ko ta alim muka yi bifo mu miƙe sai mun karanta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 sai ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka allahumma ya allah wa bi bihamdika tare da godiya da yabo gare ka ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka wannan hadisi abin da zai baka sha'awa ko qur'ani ka zauna ka karanta akwai ɗaliban ƙur'ani da yawa a nan ko ƙur'ani ka zauna kai tilawa ba a so ka miƙe ka karanta wannan addu'a ba ma sai sabon Allah ba kai karatun qur'ani don ka duba cewa ma jalasa rasulullah majlisan wala tala qur'anan wala salla salatan illa khatama zalika bi kalimat subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk manzo Allah bai taba zama a wani majalisi ba ko ya karanta qur'ani ko yayi sallah bayan sallah ya zauna ya azkar face in zai miƙe sai ya karanta wannan addu'a ko sallah yayi yana miƙe da yake subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hatta mai kadin qur'ani sai yayi miki so balle kuma wanda ya zauna ya kasuwanci balle kuma wanda ya zauna ya kalle kalle wanda shi daman ayyukan kalle kalle daman yayi na zunubi ne balle wanda ya gulma ko munafurci shi kuma daman ya dauke jari ne na sabon Allah Allah shi samu wanye lafiya babi na 86 addu'a liman qala ghafara Allah lak addu'a liman qala ghafara Allah lak addu'a ga wanda yace Allah ya gafarta maka duk wanda yace Allah ya gafarta maka hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah yace sai kace ce masa me walaka walaka bi ma'ana walaka kai ma Allah ya gafarta maka yadda ya roƙa ma gafara Allah shi ma ka miƙa kokon bara ka roƙi Allah ya gafarta masa ni da ku Allah ya gafarta mana gaba ɗaya babi na bakwai. addu'a liman sana'a ilaika ma'rufan addu'a da ake yi ga wanda ya maka kyakkyawan abu ya kyautata zuwa gare ka ana so ka karanta masa wannan addu'a da ikon Allah riwaya ne na Tirmidhi Sheikh Muhammad Nasir ya ingana cikin sahihu Tirmidhi juz'i na biyu hadisi na ɗari biyu sai ka ce masa me jazakallahu khairan jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi duk wanne ya abu sai ka masa addu'a da alkhairi man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu faqulu lahu jazakallahu khaira sai babi na 88 insha Allah ma ya'simullahu bihi min ad-dajjal abunda Allah yake kare mutum da shi daga fitnar masihid dajjal sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin da duniya ke jira annabi Allah yace ma baina khalqi adam ila qiyam sa'a amrun akbar min ad-dajjal tun daga nan da Allah ya halicci baban mu Adam har zuwa ranar tashin kiyama babu musifa da bala'i da tashin hankali da sharri da ke tunkarar duniya kamar zuwan dujjal tun daga Adam har zuwa tashin duniya babu musifar da ya kai wannan ko bai zo bai na zuwa nan gaba ka san bala'in kenan yana nan a nan gaba komai da ka sani wa sharan fage ne duk bala'in jarraba da ke duniya kawai introduction ne inda jale zo shi daga cikin abun da yake kare mutum daga masihid da mun karanta addu'a a baya na tahiyya ta karshe Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil shaykh masihid dajjal ko kuma min sharri fitnatil masihid dajjal ko min fitnatil masihid dajjal duk ya inganta addu'i guda biyu ma a wuri daya bayan nan akwai karanta ayoyi na qur'ani fiyayyen halitta ya ce. man hafiza ashara ayatin min awwali surati al-kahf usima min ad-dajjal man hafiza ashara ayat wanda ya haddace ayoyi goma min awwali surati al-kahf daga farkon surati al-kahf usima min ad-dajjal za a kare shi daga dajjal hadithi a muslim yace juz'i na farko da hadisi 555 a wata riwaya kuma aka ce wa fi riwayatin min akhir surati al-kahf a hadisi na gabe ce a ƙarshen suratul kafi riwayar farkon kafi ta inganta amma riwayar ƙarshen kafi akwai shi zuzi ba a kafa hujja da ita ƙarin bayani a nemi littafi na na fitinar masihi da jal'iya da muhimmanci ga wanda bai mallaka ba iya da kyau mu karanta da mu da iyalanmu ayoyin ba laifi aran ma ka karanta su insha Allah ta'ala gabanin karanta su ya ce wal isti'aza billahi min fitnatihi a rika neman a rika neman tsarin Allah daga fitinarsa akibat tashahhud karshen tahiyya al-akhir na karshe min kulli salatin a cikin kowane sallah me za a ce a karanta mana ayoyi guda goma sai a biya su mu tashi a kansu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفعوا أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينفقون لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كلمة تخرج من أفواههم كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا إنا جعل إن يقولون إلا كذبا لعلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا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 ina za ka je ne <laughs> eh? ina ji sunan yake zo kasan ƙur'ani da daɗi a <laughs> ka ka ketare alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن amala wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kafi ajaba id so waɗannan ayoyi guda goma na farkon suratul kafi manzo Allah ya ce duk wanda ya haddace su za a kare shi daga dajjal gobe kiyama